Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ikonsa ya ƙaddara mana haɗuwa a wannan yini na biyar a cikin yinai na wannan wata mai girma watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma 22 ga watan biyu 2026 domin ci gaba da darasinmu na tadabburin alkur'ani mai girma a cikin littafin atibiyan fi tadabburin alkur'ani na manya-manyan malamai guda biyu al'ustaz dr ahmad isa al-ma'asarawi da kuma al'ustaz dr abdulkarim ibrahim salih hafizahumallahu ta'ala a wannan kuma masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma wannan zai zo majalisunmu na biyar insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sa alkur'ani ya zama abokin rayuwar mu kuma abokin zaman mu a cikin kabari kuma mai mana jagora zuwa gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da fahimtar sa da aiki da shi da yin kai masa hukunci da kuma yadda da abin da ya yanke mana na hukunci za mu tashi taniyan filis ila ma'ana attadabbur a wurin malamai idan sun ce attadabbur musamman a yi masa ibaka a danganta shi zuwa ga alƙur'ani a ce tadabburul ƙur'anil karim tadabburul to a wajen malamai ne ake nufi da wannan mun ji a harshen larabci duk in ka zagaya kalmar tadabburi tana nuna ka kalli abu ka juya shi ka juya shi domin tunanin me sakamakon da zai dawo maka da shi shi da ake ce wata dabburi a larabci a larabci ke nan shi yasa ai har wani mai hikima yake cewa innal umura idil ahdathu dabbaraha duna shiyuhi tara fi ba'dha al kaga duna dabbaraha shi innal umura idil da dabbaraha hmm? ko ka ce innal umura idal gilmanu ko idis tibiyanu dabbaraha hmm? idan yanzu aka ce al'amurra waɗanda suke juya su suke kallon me zai je ya komo ƙananan yara ne duna shiyuhi ba dattawa ba ne su to tarafi ba abu halhalala sai kaga giɗi da matsala da damuwa a cikin waɗannan abubuwa shine bahaushe yake cewa yaro ko ya hau rimi to ba zai hango abin da babba ya hango ba shi ne kada me za a za a hango din ba domin a ga abin da zai zama sakamakon abin da za a yi ba to shi ne wannan wata dabburu filif ilahi abin da ake ce wata dabburi a wajen malamai huwan nazaru fi a waƙi umuri shi ma haka shi ne dubi zuwa ga sakamakon al'amurra me abu ke badawa na sakamako in aka kai aka komo to menene sakamakon da zai dawo idan an faɗi wata magana ko idan an yi aiki ma'anonin alƙur'ani me suke badawa na sakamako wa huwa qaribun min at-tafakkuri lafazin at-tadabbur kusa yake da at-tafakkur tunani dama an faɗan mana su guda hudu at-tadabbur at-tafakkur التأمل التذكر wanda duka sai da muka jibiye su muka ji ya akai suka samu at-tadabbur at-tadhakkur at-ta'ammul at-tafakkur illa anna at sai dai ne bambancinsu suna da bambanci bambancin su anna at shi lafazin at-tafakkur shine tasarruful qalbi bin nazri fi ad shine zuciya ta rika jijjuyawa a rika jijjuya zuciya domin gane abu dalili ne ko ba dalili ba ne kaga a tafakkur kenan sau daga aikin malaman usulul fiqh kenan shine a tafakkur su karanta aya sai su tunani shin wannan ayar akwai dalilin hukuncin kaza a cikinta ko ko babu a tafakkur kenan haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi su yi tunani a cikinsa su jujjuya shi su ga shin dalilin wata mas'ala ne shi ko ko a'a ba dalili ba ne shi ne at-tafakkuru والتدبر تصرفه بالنظر بالنظر fil العواقب shi kuma lafazin attadabbur shine jujjuya zuciya domin ta yi tunani ne kuma sakamakon wannan dalilin idan an yi aiki da wannan dalilin to me zai haifa me zai haifa kage yanzu ne at-tadabbur fawqa at-tafakkur wa at-tafakkur duna at-tadabbur tadabburi ya fi tafakkuri tafakkuri bai ke tadabburi ba ina misali misalin haka shine sai kana so ka ba da hukuncin cewa sallah wajiba ce sallah wajiba ce to sai ka tsaya sai ka karanto wa aqimu ssalata wa atu zakka wa aqimu ssalata wa atu zakka tunanin da za ka yi aqimu sai ka ce ne wannan fi'ili ne aiki ne wani irin aiki aiki ne na umarni aiki ne na umarni kimu fi'lu amri mabniyun ala ne mabni ala dhammi hmm? mabniyun ala hadd harfin ko kimu to sai ka ce haka ce to to dama an karantar da ni shi umarni yana fa'idantar da wajabci al'asu fil amri wuju asalin duk umarnin da za ka gani a cikin alkur'ani mai girma to yana fa'idantar da wajabci ne tilasci abinda idan bawaye Allah zai ba shi lada idan kuma bai yi ba Allah maɗaukacin sarki zai kama shi da alhaki da zunubi yanzu gashi na samu fi'ili amri na samu fi'ili amma umarni ake badawa sannan umarni ka'idar wajibi idan hukumu salati fil islamil wuju salatu wajibatu kaga yanzu kai tafakkuri kenan to idan kai sallah kuma fa in kai sallah ne za ta jawo maka to tunda an ce wajiba ce kuma wajibi shine abinda ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi idan mutum yayi za a bashi lada in ko bai yi ba za a azabtar da shi za a masa azaba kenan idan ne sallah sakamako na shine ne as-sawabu inda Allah wa wa jazaa'u as-sawabi inda Allah al-jannatu sakamakon lada a wajen Allah shine ne shine aljanna kenan ashe idan mutum ya sallah ya tsaye da sallah da ya ce wa aqimu din nan a aqamtu salata to fa sawabi yakunu aljannata kinan lada na sakamako na zai zama aljanna to ni tadabburi kake a game da wannan aya domin ne annazur fi awaqibil umuri yawwa so da kama ma hiya aqibatu salah aqibatu salah ne wujudu sawabi wa wujudu sawabi jazaohu aljannatu yanzu ta dabburi kai kenan wannan kuma shi zai ba mutum dama sai ya nutsu to wani tasiri sallah take da shi aka wajabta mu to daga nan da ce kai ta fitar da asrarus salah sirruran da ke cikin sallah me yasa aka ce ai kiran sallah ai sallah kafin ai sallah ai tsarki me yasa aka ce ai alwala hmm? me yasa aka zo aka ce a kira sallah me yasa aka ce a tada iqama me yasa aka ce ai takbiratu al-ihram me yasa aka ce ai du'a ul-istiftah haka za ka ta fitar da surruwan har gama sallah me yasa kuma aka dan fara sallah da yin zikiri tasbihi tahmidi takbiri hailala bayan an gama sallah duk wannan yana cikin tadabbur mun gano wannan misali at-tafakkur da at-tadabbur التفكر شيني تصرف القلب في النظر إلى الدليل شيكما التدبر تصرف القلب في النظر إلى عواقب الأمور an abu ya zama dalili to bayan kasancewar shi dalili wani sakamako zai haifar shi yasa a cikin ƙa'idojin da'awa da fatawa akwai lokacin da abu dalili ya tabbatar da shi amma za ka kalli akibarsa ga dalili ya tabbatar da shi amma za a iya jingine shi na wani lokaci har sai illar da ake jin tsoron za ta haifu idan aka yi aiki da wannan dalilin ta kawo ina misali shekul islamun kemiya an sha buga mana wannan misalin suka zo suna tafiya da shi da almajirinsa ibn al-qayyim rahimahullah lokacin ana yakin ta wasu miyagun mutane da aka yi su a tarihin musulunci masu kisa waɗannan da 'yan boko haram da bandit ɗin nan wane su wane su su tatar idan suka shiga gari a cikin awa sai su iya yanka mutum dubu biyar wallahi bannar da suka yi wa musulunci a bagdad ba ta da iyaka an sha faɗa mana al'imamu ibn al'asir a cikin tarihin alkalin da ya zo zai ba da labarin abin da zai faru sai da ya wani irin numfashi da za ka fahimta a rubutun sai ya wani irin ihu ya ce ya laitani lam talidni unni ولم mashahida bi المشاهد ya ce ina ma dai da mamata bata haifan ba ina ma ban ga waɗannan abubuwan da suka faru ba domin shi shahidul ne? a gabansa aka yi to waɗannan mutanen ta tara shi kenan daga baya sun ce sun musulunta don asalinsa arna ne maguzawa sun zo daga gabashin duniya wajajen china china eh, suka taho abin da ya haɗe har wajen turkiyya duk ƙasar ta ce suka taho suka shigo daular musulunci suka yi kawo musulmai ta'adda ta'addanci ta'addanci mara kyau mummunan ta'addanci to ne daga baya suka zo suka ce sun musulunta kuma sun san shekul islam taimiyya rahimahullah domin yana cin masu musu wa'azi kuma ya taɓa gwamzawa da su ma a yaƙi sai ma almajirin sai mil qayyim sai ya ce akan makalla ga suna shan giya kuma suna caca suna kiɗa suna rawa mu ji mu musu wa'azi mana akwai ayar da ta ce a wa'azi ko babu sai shekul ta miya sai ce da'ahu sai kyale su na mahun fihi min mimma ya kunu na fihi ya ce abin da suke ciki yanzu ya fi alheri fiye da abin in suka bawa suka bar shan giyan nan za su ya ce yanzu muka musu wa'azi suka ce sun yadda sai suka yi watsi da giyar sai suka tafi to cikin gari za su dawo kuma su ci gaba da kisan kai sau daga kyale su ci gaba da shan giya, giya ta fi sauƙi fiye da fiye da kisan kai to kaji yanzu ne wannan nazaru fi ne fi a waƙirin umuri ba nazaru ilal ne ba ilal dalili ba to wannan yana da tasiri da yawa wasu ba su fahimta shi suna da yawa irin waɗannan to bambanci tsakanin attafakkur kenan da kuma mai da attadabbur التدبر يافي التفكر الله جاند دم تدبر القرآن الكريم to idan aka danganta aka ce tadabburin Alƙur'ani mai girma sai ce wa amma tadabburul qur'anil karim amma idan aka ce tintintini da jijjuya karatun alkur'ani fa huwa tahdiqu naziril qalbi ila ma'anihi shine maganin zuciya domin zuciya tana da magani zuciya na kallo shi ne ta riƙa ƙyaƙƙyaftawa, wannan maganin na zuciya ya riƙa kyakkyaftawa ko a riƙa kyakkyafta shi ila ma'anihi zuwa ga ma'anonin alkur'ani ka zuciya zuciyarka ta rika hasaso maka eh, wannan ayar ga abin da take nufi sannan abin da take nufin kuma ga sakamakon shi wajen ulfikri ala tadabburihi sannan kuma da tattara tunani a kan jujjuya alƙur'ani karatunsa sannan wa ta'alluquhu wa huwa al-maqsud bi inzalihi sannan kuma wa ta'alluquhu da kuma rataya karatun alqur'ani da ma'anoninsa wa huwa al-maqsud bi inzalihi kuma wannan ɗaya daga cikin manufofi ne na saukar da alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun limadha liyadabbaru ayatihi وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا وأن اللام الإنترنت لام التعليج لماذا أنزلنا هذا الكتاب مباركا لماذا هذا أنزلنا هذا الكتاب مباركا أنزلناه ليدبروا آياته shi sa wani malami da ya rubuta littafin sai sa masa suna maqasidu qira'atil qur'an manufofin karatun alqur'ani ya kawo su guda goma sha ɗaya maqasidu qira'ati alqur'anil karim manufofi me yasa kake karatun Al-ƙur'ani? guda goma sha ɗaya al-ustaz doktor abdurrahim ibn samayil as-sulami ɗaya daga cikin malaman jami'a ummul qura a makka ya rubuta littafinsa mai kyau littafin gabaki da bai wuce shafi saba'in ba amma yana da fa'idoji masu yawa ya kawo manufofin karatun alkur'ani guda goma sha ɗaya na hudu daga ciki shine attadabbur attadabbur karanta alkur'ani da nufin a jujjuya ma'anoninsa domin a ga sakamakon abin da ayoyin ke nufi shine tadabbur Wata ta'aqquluhu ne nan ba ta'alluquhu ba wata ta'aqquluhu da kuma fahimta da sa shi a cikin ƙwaƙwalwa. wa huwa al-maqsud bi inzalihi kuma wannan ita ce manufa saukar alqur'ani saukar da Alƙur'ani. a jujjuya ma'anonin ai ta jujjuya su ana fahimta la mujarradu tilawatihi bila fahmi ba kawai ai ta karanta Alƙur'ani babu fahimta ba wala tadabburin ba tare da kuma jujjuya ma'anonin ba domin a kalli sakamakon da suke kaiwa zuwa gare shi Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani ya zargi waɗanda ba sa tadabburi ya zargi waɗanda ba sa tadabburi afala ya tadabbaruna alkur'ani am ala qulubin aqfaluha hmm? me yasa afala ya tadabbaruna alkur'ani wai yanzu ba za su rika jujjuya ma'anonin alkur'ani ba su fahimtar abin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar a cikinsa an ala qulubin aqsaluha ko ko a waɗanda wasu zukata ne suke tare da su an kukkulla zukatan da makullai aka sa faɗina bam aka ɓama zukatansu bal tsaba Allahu alaiha bi kufrihi khatama Allahu ala qulubihim kalla barrana ala ma kanu yaqtibun bal taba Allahu alaiha bi kufrihi kaga tabu shine shine qasmu din shine qasmu din a dauki abu a bane kamar yadda idan mutum yi wasiƙa in ya gama rubutawa sai ya sa ta a cikin abin nan a cikin zarfi wato envelope in ya sa ta a cikin envelope sai ya zo dama envelope din nan na da wani na da wani danko gam shi kenan sai ya bi wannan gam ɗin ɓam ya yi bayan haka kuma sai ya kawo sitamfi katami kenan sai ya buga a bakin wajen ta yadda duk wanda aka kai wa wannan wasiƙar zai gane ba a buɗe ta ba ta hanyar wannan khatamin to haka zukatan waɗanda Allah bai nufi su da rabauta da alkur'ani suke ba Allah madaukakin saki ya ɓama zukatansu ba za su fahimta ba Allah ya sa ba ma ciki bal innahu fahmu lima yutla min al-Qur'an karim kai abinda ake nufi da manufar saukar da alkur'ani da tadabburinsa fahimtar abinda ake karantawa na alkur'ani ma'a huduril qalbi tare da halartu da zuciya ba ka kawai ta karatu ba ba ka kawai ta karatu ba ita kwakwalwa abinda take yi Shi ne tana hadda tana fahimta amma zuciya a nan shirya take kun ji aikinsu kuma suna da alaƙa da juna kamar wani inji ne ake zuba abubuwa a cikinsa sai wani ya tace maka idan ya tace ko ya abin nan ya ɓarza injin ɗin to daga nan sai kuma ya aika wanda zai yi lukwi-lukwi da shi to zuciya ita take lukui-lukui da fahimtar da aka yi da kuma haddar da aka yi in ka haddace abu da kwakwalwa ka fahimta to ita kuma zuciya ita za ta gane to ya ya kamata a yi aiki da shi shi ya sa munafakai ai suna fahimta alkur'ani suna fahimta suna karanta shi amma ya musu shirya zama musu shirya ya zama musu shirya shi ya sa tun a gaban manzan Allah sama suke barinsu ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا في تني أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم in suka shigo aka zauna aka yi karatun alkur'ani a majalisun manzo Allah sallama manzo sama ya karantar da alkur'ani ya karantar da hadisansa in sun fita sai su ce ma kala ani mu ba fahimtar da abinda yake faɗi wai yake cewa ni lokacin da yake maganin ma yake karatun nashi ni hankalina na can wani waje shi Allah ya ce a a ike ulaika tsaba, taba Allahu ala qulubihim to waɗannan su ne waɗanda Allah ya ɓame zukatansu aka kulla zukatansu wattaba'u ahwa'ahum kuma ba abin da suke bi sai son zuciyarsu to kaga ni kaga kalbu kenan suna wajen kuma suna ji kuma suna ganewa domin larabawa ne suna ji abinda sayyiduna jabir bin abdullahi al-ansari mutumin madina ne jabir bin abdullahi al-ansari mutumin madina ne kuma ba khazraji ne abinda zai fahimta irinsa abdullahi bin ubayy bin salul kabilarsa ɗaya shi ma ba khazraji ne zai fahimta amma sai aka samu bambanci a zuciya jabiru mummuni ne abdullahi bin ubayy bin salul munafiki shi yasa wancan tanfa'uhu ayatul wannan kuma la tanfa'uhu ayatul wannan ya tadabbaru fi ayatin wannan kuma la ya tadabbaru fiha wannan yana fahimtar ayoyin Allah kuma yana cincincini game da su saboda tsarkin zuciyarsa wancan kuma saboda dagwalo da kazanta da ke cikin zuciyarsa ya fahimta kun ga zuciya kenan shine ma a huduril qalb tare da halartu da zuciyarka wa kushu'in jawarihi sannan kuma gaɓoɓinka a ga sun yi laushi shine khushu'i ay taskunu a su sun natsu sannan wal amali bi muqtadahu sannan kuma da aiki da abin da wannan qur'anin da aka karanta yake hukuntawa a tashi a aiki da shi wannan shine ta dabbobi. so daga in ka ce kana tadabburin alkur'ani aka ga baya juya ka ku duba tadabbur misali aikace wani tabi'i kamar da limamul bukhari ya ruwaito a cikin sahihinsa wani tabi'i ya zo garin Madina sai ya samu wani sahabi sai ya ce wannan sahabin ara annanaka wajhan inda hada sultani ce na ga kana da matsayi a wajen wannan shugaban namu wato amirul mu'minin umar to ka kai ni wajensa ka gabatar da ni a wajen shi ina da bukata a matsayina na talakansa shi ke na sai ta ai musulunci mu gabanin mu ba su da wuyar gani zo mu je shi ce ne shi wannan sahabin dama kana min tsari majlisi umar wa kanin Ƙurra wa ashaba majlisi umar shiyuhan kanu am shubbana yan majalisar sayyidina umar makaranta alkur'ani in kana so ka samu daraja a wajen sayyidina umar to ka zama mahaddacin alkur'ani masaninsa to wannan sahabin shi yana cikin yan majalisar sayyidina umar wato wanda sayyidina umar ke shawara da su sai ya kama hannun wannan tabi'in sai ya kai shi wajen sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce ya amiral mu'minin wannan bako ne ya zo daga gari kaza daga waje kaza yana son ya faɗi wata buƙatar ta ko damuwarsa shi ke nan sai sai na umar ya ce to ya faɗa mana kawai yana faɗa a shi ba ƙauye shi ba ƙauye sai ce wallahi la tu'ina aljazal wa la tahkumu bainana bil adl yace kai ba mutumin kirki bane ba shugaban adili bane la tu'ina aljazal duk abin da ya kamata a bamu na more rayuwa ba ka bamu sannan kuma wala ta hukumu bai na bil adil sannan kuma ba ka hukunci tsakaninmu da adalci kai azzalimin shugaba ne fa'ara da umaru an ya ƙa'ale sai sai na umar ya nufin ya koya masa ladabi domin cin mutuncin shugaba a musulunci ba shi ka ciwo ba kujerar ka ciwo mutunci saboda in ya sauka wani ya hau to abinda za a ci gaba da mishi kenan sai kujerar ta zama ba ta da mutunci ba ta da daraja na umar ba ya ba bane man taqama na nafsi ba dan shi zai dau mataki ba zai dauka ni dan tsare bin wannan matsayin sai na umar yayi nufin ya cakko shi dan kasar na umar kuwa tana da tsanani sai wannan sahabin ya sauri sai ya ce ya amiral mu'minina إن الله تعالى يقول خذ الأفوى وأمر بالأرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين شياس ترك مسلمي الله تعالى ينشأ خذ الأفوى كي رؤود يافيا أنباتا مكريت يافي وأمر بالأرف sannan ka rika umarni da abin da mutane suka san shi mai kyau wanda yake musu daɗi a cikin zuciyarsu shine al'uf wa a'rif anin jahilin sannan duk masu wauta ka kau da kai daga barinsu ka yafe musu sai ce wannan yana cin masu wauta yana cin wawaye shine wannan sahabin ya ce wallahi ma waza ha umar nan take sai na umar ya tadabburin waɗannan umarce umarcen guda uku wallahi bai tsallake su ba sai ce wa kana wa kafan inda kitabin lahi sai na umar in za ka ja masa aya yi nufin zai yi wani abu kuma aya ta ce ka ayi wallahi sai ya tsaya nan ka zai tsaya kamar ka ja mai birki cikakken birki ba zai wuce ba to kaga ta dabbori kenan sai na umar ana jawo masa ayar nan take ya fahimce ta ya tuna ta ku tuno lokacin da manzo Allah sama ya rasa ai abin da na Abubakar ya maka kenan kun tuno ya ja masa wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin shikenan na Umar ya ce wallahi sai naji kamar yanzu take sauka to wannan kuma yana cikin asar na tadabburin alqur'ani in ka ji wata aya ko karanta ta ka karanta ta sai ka ji kamar yanzu take sauka domin ta dace da waƙe inda ake ciki halin da ake ciki da yanayin da ake ciki da zarafin da ake ciki ta yi daidai da su to wannan shine tadabbur mun gane ai wa sifatu zalika sifar yadda za ka yi tadabburi a aikace an yashtagila alqalbu fi tadabburi wat tafkir shine zuciyar mutum ta shagala in an ce shagala shine wato a cika ta da aiki ya zama aikin aikinta fitadabbur ta zama tana tintintini game da ma'anonin alkur'ani والتفكير ma'ana ma'ana ma yalfazu بلسانه ya zama tana fahimta tana tintintini tana kwakkomawa da ma'anonin abinda harshe yake furtawa ba kawai mutum yana karatun ba بغ بغ بغ بغ بغ بغ بغ بغ بغ بغ فيعرف من كل آية معناها سي زم قوة آية زوتي يتاقان أنرتا ولا يجاوزها إلى غيرها سنم تنيا زم بزيت ألت ونن آية زوا وتنتبى حتى يعرف معناها ومرادها haske ya fahimci ma'anarta da kuma abin da ake nufi da wannan ayar tadabburi ce shi sa muka ce magabata tun daga ma'aiki sallallahu alaihi sukan dauki aya ɗaya su ta nanata ta in liman ne ma sai ka zata ko ya tarke ni, ko ƙira'a ta tsaye da abin nan ya samu ya samu ya samu ya samu makalewa aya ne ko makalewar hadda a'a ba hadda shi ta makale ba ayar ce kawai yake ta tadabburinta ta tadabburinta kamar yadda muka faɗa annabi sallama ya tabbata wata rana yana karanta suratul ma'ida yazo in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim manzo sallama ta karanta wannan aya yayi ta nanata ta a cikin sallah sahabbai suna ji in tu'azzibuhum ya Allah in ka musu azaba fa innahum ibaduk ba wanda zai hana ka kai kake da iko kai bayan ka ne su wa in tarfi lahu ya Allah in ko ka musu gafara to gafaran muke so fa innaka lallai kai anta azizul hakim kai ne mabuwayi kuma mai hikima yawwa da hikimarka na hukunta ka musu gafara ya Allah gafaran muke so annabi sa mai ta maimaita ta kuma wanda ya wannan ayar wanda ya faɗi wannan maganar annabi isa ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zuci tana na taka a sallah yana tadabburin ta yaqulu al-hasan al-basri rahimahullah babban malami al-imam al-hasan al-basri rahimahullah al-imam al-hasan al-basri alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin tabi'ai ne matsakaita baya cikin manya-manyan sannan kuma baya cikin ƙanana tsakiya yake Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baiwar kaifin hankali da baiwar zuhudu mutum ne mai gudun duniya sannan mu'ammari ne Allah ya tsawaita rayuwarsa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso mamarsa baiwa ce bararriya wadda aka yanta ta ta ummu salama hindu bintu abi umayya radiyallahu anha matar manzo Allah sallallahu malaman sira suka ce wata rana idan eh, abin nan mamashi tana aiki mamarta tana aiki tunanin ummu salama ta kan ɗauke shi har ta ba shi nonanta so daga ya sha daga gidan annabta shi yasa eh, malamai suke cewa kalamu alhassan al yushbihu kalaman nubuwa al'imamu alhassan al idan yana magana suke ga kama da maganganun annabta al'imam ibn al-jauzi al-baghdadi ya rubuta littafinsa manaqibul hassan al wa adabu ya kawo duka ya kawo maganganu masu yawa na limamul hassan al-basari alaihi rahmatullahi ta'ala malamai da yawa sun ba da mahimmanci a game da maganganunsa musamman malaman da suka yi rubutu a kan zuhudu irin su ibn al-mubarak rahimahullah sun kama maganganunsa irin su ibn abid duniya irin su al-imamu abu dawud da Sajistani duk waɗanda suke rubutu a kan zuhudu sun ba maganganun al-Imam al-Hasan al-Basri muhimmanci sosai na al al-Hasan al-Basri fa gudun duniyarsa ba wai zai cin abinci bane eh, wani mai hikima yana cewa wai zandul hasan al-basri shibhun fata'ajjab hada ma az-zuhdi fa kaifa law kana takaffal aka ce wai damtsan sana to ya kai shibiri ɗaya shibiri ɗaya shine daga nan zuwa nan sai ka gwada naka in ka koma gida ya yake to na mamun hasal ba sai ba kuma da irin hannuna ba in ga hannuna ya ɗan ƙarami ne irin hannunsa na can da to shi ne ya ce zandul hasan al ya shibrun ta ta'ajjab yace haza ma az-zuhudi wannan fa yana da gudun duniya kenan sai ce fa kaifa law ta takassar to da duniya yake nema fa kayan ila ya kai ne ila sai ya ka zandaya ne ko to al-imam al-hasan al-basri rahimahullah yace inna man kana qablakum lallai waɗanda suke kafin ku ra'awul qur'ana rasa'ila min rabbihim su sun dauki alqur'ani a matsayin wasiku ne saƙonni ne daga Allah ubangijinsu yanzu sai aka ce shugaban ƙasa ko gwamnan ku na sha buga wannan misali ya rubuto maka wasiƙa bari da shugaban ƙasarmu da ya tashi rubutawa kawai shi kenan kana buɗewa aka gani kuma ka tabbatar ba daga nan yake ba wai abubuwa ba ne na irin zamani da ake na ƙarya eh? aka aiko maka da wasiƙa aka ce daga ofis ɗin shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya sa a rubuta maka wannan wasiƙa ga sa hannun shi nan ga komai amma kana buɗewa sai gani da yarbanci aka rubuta kuma kai ba da yarbe ba in zagin ka aka yi da yarbanci ba ka fahimta abin da aka yi dai ila in ka fahimta ana ta haka kuma fuska ta ɓaci an ana gane zagi ta fuska ko to ya za ka yi Ka ji abu na farko shi shine zaka nemi wani ne zai karanta maka wannan wakikar wanda ka yadda da shi kuma ya maka fassara kuma duk abin da baka gane ba a ciki sai ka tambaye shi ka ce to wannan kalmar ai ban gane me take nufi ba to wannan fa maganar shugaban ƙasa ce shugaban ƙasa ɗaya daga cikin halittun Allah ne to ina ga walillahi al-masalul a'la maganar Allah Allah ta'ala yi magana amma mutum shi kenan ba abin da ya dame shi shi ba shi da rabu a ciki ba zai koya ba ba zai iya karantawa ba ba zai nemi fassararsa ba ba zai san ma'anonin ba ba zai tadabburi ba domin baya da niyyar ya aiki da shi to su magabata in ji al al-Hassan al-Basri nan yana nufin da inna man kana qablakum yana nufin sahabbai ce domin almajiransa atba'u tabi'i ne yake wannan bayanin inna man kana qablakum ra'aw alqur'ana rasaila min rabbihim su sun ga sun fahimci alkur'ani a matsayin saƙonni ne wasiku ne daga ubangiji subhanahu wata'ala fakanu na hadin layli sai ya zama suna kokkoma ma'anonin waɗannan wasiƙun saƙonnin na ubangijinsu billaili da daddare wato za su tashi da daddare su ta karatu mun ji magana ta jiya aiko أقتي رجل حفظ القرآن ولا يقوم به ليلة قال ذاك بال الشيطان على رأسي شي أكرمك الله ونيني داشي ما هدتشيني الله كوي زي تبتشي لبدري كوي نامي شاري أبنيش سي أنزو أنت شي سي سي تا شي كتانا ونا شي ونا شي لن يارجع بولي كوي أكنسا شي لن يارجع مسا بولي to da daddare za su tashi su ta karatu suna tintintini game da karatun alkur'ani kamar yadda al'imam sayyidina abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda al'imam al'ajurri da waninsa suka fitar masa al'imam al'ajurri a cikin littafin sa akhlaqu ahli alkur'ani yace yambagi liqari alkur'ani an yu'rafa bil layl idin nasu na'imuna shi mai karatun alkur'ani ya kamata a san shi da daddare a gane shi a lokacin da mutane suke bacci shi kuma mai shi kuma ƙa'iman shi ne an yi urasa ƙa'iman idin nasu na'imuna ya kamata duk mutumin da ke karatun alkur'ani to da daddare a gane shi a matsayin a tsaye yake kyan yana karatun alkur'ani idin nasu na'imu idan sauran mutane suna bacci وأن يؤرف بالنهار عاملا إذ الناس هائمون شيء ya kamata kuma da yi ne a san shi a matsayin tsaye ke yana aiki da abun da ya karanta da daddare a lokacin da mutane suke hauma haumarsu shi kuma a gan shi alkur'ani yake aiki da shi to shine ne sai nan al'imamul hassan al-bakari magana sa ce kama da tasa ya ce fakanu ya tadabbaru na hadin laili sun kasance suna cincincini game da ayoyin Allah saƙonninsa na cikin littafinsa da daddare wa yunaffizu na hadin nahari da yini kuma sai su zartar da ababen da suka yi tadabburinsu a gan su a aikace sai a ga waɗannan saƙonnin aikace an ce a kaza an ce kaza to sai a ga suna yi in sun je kasuwa ba riba in sun je kasuwa ba cinikin gara idan sun je ofis babu algus babu algus babu ta taɗififi duk za a gani a tare da su to kun ga abin da ya faɗi ke al'imamul hassan al-basri yi wannan bayani yin waɗannan wa'azozan malamai suka ce ba su buƙatar sanadi eh, ba su buƙatar sai an kula da sanadinsu haka al'imamul al bagdadi ya faɗa a cikin littafin sa aljami' li akhlaqir rawi wa adabi sa'ana ya lissafa ababan da ba tilasi an ka isnadin su ba ba tilasi an ka isnadin su ba domin wa'azi ne in yi daidai to sai ya aiki da shi in kuma bai yi wa'azi daidai ba shi kenan shi yasa wani zubin sai kaji an ce qala isa alaihi salam annabi isa ya ce to ina sanadi tsakanin mai riwayar da annabi isa kila sai ka ji an ce abdullahi ibn dinar al-imam abdullahi ibn dinar ko malik ibn dinar shine yace qala isa alaihi salatu wassalam to tsakanin al-imam malik ibn dinar da da sayyiduna isa alaihi salam shekara nawa alal aqal da shekara 700 to ire-iren waɗannan maganganun ana ɗaukar su a matsayin wa'azo zane ba a tsanantawa a ilimin hadisi a ce ina sanadinsu abin da ake kalla shi ne in wa'azi ne na daidai sai a aiki da shi idan kuma ba wa'azi ba ne na daidai sai a yi watsi da shi mun gane ya yi shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa haddifu an bani isra'ila wa la haraj wannan ishara ce wa haddifu an bani isra'ila wa la haraj idan kun samu wasu daga cikin banu isra'ila suka faɗa muku wata magana ta daidai to babu laifi ku ba da labari ku ce daga gare su ne babu laifi a ciki abin da yake barna shi ne abin da ya zama ya saba wa abin da addininmu yake ciki wallahu alam to a cikin shimfiɗar da suka ce za su yi mana mun gama da shimfiɗar farko me ake nufi haƙiƙatu tadabbur yanzu mun fahimci tadabbur mun fahimci tadabbur to a sani ahammiyatu tadabburi fi tilawati alqur'ani alkarim muhimmancin yin tadabburi a cikin karatun alqur'ani dan uwa ka zama kana tintintini game da karatu da game da abin da kake kiranta na alqur'ani wallahi wata aljanna ce ba kowa ke shigar ta ba aljanna duniya ce irin ta ce shekul islam ke ya rahimahullah yake faɗi ko dai maganarsa ko kuma maganar wani kafinsa ya ce inna lanajidu anfusana fi halatin ce mukan tsinci kanmu a wani yanayi lau kana ahlul jannati fiha in yan aljanna a cikin wannan halin suke wallahi innahum lafi ahsani hali wallahi suna cikin hali mafi kyau ƙwarai da gaske sannan yana cewa inna fil jan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirati a duniyan nan akwai wata aljanna da in baka shige ta ba to ba za ka shiga ta lahira ba to in wannan ce sannan daga cikin maganganun sa yana cewa wallahi inna in inna lanajidu inna lanajidu qulubana fi halatin law alima bihi abna'ul muluki lau alima biha abna'ul muluki lajadaluna alaiha walau bisayf ce wallahi mukan tsinci zukatanmu suna cikin wani yanayi na natsuwa da jin daɗin karatun alkur'ani da nutsu a cikin ma'anoninsa da fahimtar sakonnin Allah wallahi da 'ya'yan sarakuna sun san halin da muke ciki to sai sun nemi su kwace mana wannan daɗin domin su ne suka fi kowa son jin daɗi to da sai sun yaƙe mu koda da makamin domin su ɓace wannan daɗin da nake da shi to su ma kuma za su iya shiga ciki domin ba a hana su ba amma dai waɗanda Allah ya ba su alƙur'ani suka fahimce shi to su suke tsinta kansu a cikin wannan yanayi so daga babu babu bala'in da za a jarrabe ka da shi a duniya kamar a haramta maka fahimtar littafin Allah da jin daɗin saƙonnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba ƙaramin musiba ba ce إن القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد القرآن لليشيني شيني لتافن ألا دومني لتافن ألا دومني جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم ليس من غير غير منفرد إيه. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم إن شوقي إيه جاء النبيون بالآيات فانصرمت النباوات سنزود آيوي مؤجزوزي فانصرمت أين أصى موسى الناس عند النبي موسى تجي انصرمت أين أين شفاء عيسى انصرم أين ناقة صالحين انصرمت هكذا قلت أين يد موسى انصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم kai ko ka zo mana da littafi mai hikima wallahi wannan littafin baya karewa baya tafiya baya tafiya baya tafiya shine sai yake cewa ayatuhu kullama qala al-mada judadun ayoyin alqur'ani duk lokacin da zamani ya tsawaita wallahi sai kaga sabantuwa suke yazinuhunna jamalul itqi wal qidaj kyawun tsufa sai ya rika yi wa alkur'ani ado eh, ai da mai hikima yake wai wani mawaƙi ko yake cewa mu ne na bara mu ne na bana mu ne na shekarar ba ta hawa mala ina yake eh ina jin daina eh, kaga ba su bane na bana kenan ba su ne dai na bara kuma su ne na shekarar ba ta ya ga shekarar ba ta. amma dai bana kam baya ciki to ƙur'ani shine wannan shine na bara shine na bana shine na baɗi ne na baɗin baɗaɗa yana nan وشين الخالد الذي يمثل الخطاب السماوي الأخير yake da matsayin شين يكي دمطين مجانا تسمع الأخيرة تكرشي للبشرية wacce aka yi ta ga 'yan adam jama'a a dukkansu alƙwa'ani shi ne magana Allah ta ƙarshe shi ne magana Allah ta ƙarshe da ya saukan ban ƙasa alƙwa'ani sau daga lokacin da lokacin da mutum yake karanta shi faƙa'anna ma haɗabar rahmanu bil kalimi idan kana karanta alƙwa'ani faƙa'anna ma haɗabar rahmanu bil kalimi kamar kana magana ne da Allah kai tsaye hmm. shi ne ma malamanmu na aƙida suke cewa a sautu sautul ƙari amma wani lafzu lafzul bari ta ina lillahi a sautu sautul ƙari yanzu idan kana karatu sautinka nake ji amma wani lafzu lafzul bari amma kalmomin na Allah ne kalmomin Allah ne إليهم تحت أصول الرسالات السماوية إليه زواغ القرآن إن تحت أصول الرسالات السماوية tuwasun saƙonnin sama ga gabaki ɗaya a kansa suke tikewa domin Allah ta'ala ja'alahu muhaiminan Ai ay ja'alahu muhaiminan alal inji wa ja'alahu muhaiminan alal kutubin lati unzilat qablahu haimana Shi ne mamaya da nannaɗe da ka tattara komai ya zama a cikin ka yake shine ake cewa haimana yawwa muhaiminan alai alqur'ani duka ya tattara littattafan da suke kafin sa yanzu ba a bukatar yanzu kawai ka je ka ko a taura ko injila ka ce za ka buɗe ka aiki da ita ba wanda ya saka in ka mutu baka taɓa ganin attaura ba ko da ta gaskance ba kai laifi ba in ka mutu baka taba ganin injila ba ba kai laifi ba domin ba su bane littafan ka an goge su alqur'ani kana muhaiminan alaiha wa kamula bihi ad-din al-islamiyyu kuma da alqur'ani ne addinin musulunci ya cika cif wa huwa masdaru aqidati hadhihi al-ummati kuma shine matsotsa ta aƙidan wannan al'ummar duk abin da ake so a ciki malam da ya mana sallah ta asubahi ku duba yadda yadda ya karanta mana suratul shura sura ce ta aqida tun daga farkon ta karshen ta kamar an taƙaita maka suratul an'am ce darussan da suratul shura take karantarwa na aƙida tun daga farkon ta har ta to kama an takaita suratul an'am wadda suratul an'am ita ce suratul aqida sura ta aqida to haka suratul shura take yanzu da za ka karantar da tauhidi kawai zai ka ce suratul shura za ka yi ko kuma ka ɗauki wani maudu'i misali kawai zai ka ce at-tauhidu fi suratul shura ko kuma al-aqidatu fi suratul shura to wani littafi ne da za ka iya rubuta shi sai ya girma littafin zai zama babba za ka yi ta fito da bayanai wa huwa masdaru aqidati hadhihi al-ummati shine matsotsa ta aqidar wannan al'umma ta musulunci wa wi'a'u afkariha wa qiyamiha sannan kuma alqur'ani shine shine abin nan buhu ko jaka ko taska ta tunanin wannan al'umma wa da kuma values ɗinta wato abin da ke sa al'ummar ta zama tana da nauyi akwai abin da ake cewa alƙiyam alƙiyam wasu siffofi da mutum ko al'umma ke siffantuwa da su wanda da su ne yake samun daraja a wajen masu hankali da masu gane abubuwa alƙiyam ce alƙiyam daga cikin alƙiyam akwai gaskiya akwai adalci akwai rukon amana waɗannan ka ɗauke su guda uku idan za ka auna mutum ko mata za ka ba shi ba ta ɓangaren addini ba shi ma addini na cin shi ne alƙimatul kubra addini to daga nan kuma sai waɗannan ɗabi'u wanda wanda zai da addini ma wani zubin Allah yana mashi kyautar su da gaske wanda bai da addini za ka iya samun shi yana da gaskiya kun yadda gobe ku yadda ba kafin zuwa musulunci akwai masu gaskiya sannan za ka iya samun mutum bai da addini amma kuma yana da alkawari na sha buga muku misali irin kwamarat ɗin nan su kwamarat ba masu hukun amana za ka samu mutum kwamarat ne ba abin da ya dame shi bai san addini ba amma idan aka ba shi dukiyar mutane ba zai ci ba ba zai handame ta ba zai riƙe ta kam akwai su to a babin na adalci za ka siffanta su da wannan sifa kuma Allah yana musu sakamako a duniya ya biya su domin Allah maɗaukacin sarki baya tozarta aikin mutum duk aikin da kai zai baka shara'in ya baka sakamakonsa a lahira imani shi kuwa shara'in sakamakon duniya yi da shara'i yi mai kyau Shara'in sakamako a duniya shine kawai kai mai aiki mai kyau sharaɗin samun sakamako a lahira shine imani mun gane bambancin ai so da idan mutum ya zama bai da addini amma yana da gaskiya a duniya sai Allah ya ta shi sakamakon shi a duniya ya ta shi wani zubin kana nan sai ka ji an faɗe shi ma a cikin masallaci a faɗi sunan shi kuma ƙaton kafiri ne ana nan kawai zai ka ji an buga misali da shi haka ne ko ba haka ba ne to sakamakon sa kenan sannan ko mutane su ta mishi har ma ai mutum mutumin shi din nan ba shi yake girmama ba ai ta bashi irin allan nan nan masu kyalle in ka je ɗakin shiga wani bangare nan kawai duk an an yayyabe shi to shi kenan an biya shi da ka raba mu da irin wannan sakamakon kacin to su ne ƙiyar ababen da ake auna mutum da su a tabbatar da cewa eh wannan mutum su ne ƙiyar wa huwa a'azamu ma tamkin bature yana ce musu values su ne values eh. wa huwa a'azamu ma tamtaliku al-ummatu al-muslimatu min sarwati Alƙur'ani qurani shine mafi girman abin da al'ummar musulmai ta mallaka na wadata wallahi qur'ani ƙur'ani eh. shine wadatar da musulmai suka mallaka a ciki tattalin arzikinsu yake a cikin tattalin arzikin su yake bal huwa sarwatul insaniyati jami'a kai alqur'ani ma shine wadata da dukiyar al'umma gabaki ɗaya duniya gabaki ɗaya al'insaniya ba al'ummar islamiyya ba kawai domin ƙa'ida ita ce idan ƙadar islamu la'alama to me salima la'alam idan ya zama musulunci shi ke jan zaren shugabancin duniya to shi ke nan duniya za ta ji daɗi za ta kubuta wannan ba musulmai suka faɗi wannan maganar ba waɗanda ba musulmai ba sun faɗi wannan maganar ba bernard shaw ɗaya daga cikin marubutan ingila ya faɗi wannan magana ya ce da a ce wani mutum kamar annabi sallallahu alaihi sallam zai zama shi ke shugabantar duniya a yanzu da irin tsarin da ya zo da shi yace da ya warware matsalolin duniyan nan cikin 'yan shekaru amma ga shi nan kana kallo kullum cikin baraka ake kullum cikin baraka ake a ɗaure to dama wasu dama ba ma ni ya ɗaure wasu ke ba dama ɓarkawa suke nufin su ba kewa ba kaga shi ne wannan sau da ka alƙur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da shi ya shugabanci duniya to shine makubuta al'umma da shine al'umma take zama lafiya al'umma ba in qur'ani ke shugabantar mutane ba wanda za a tume masa haƙƙinsa wallahi ba wanda za a tume masa haƙƙinsa kowa za a bashi haƙƙin shi kowa da haƙƙinsa ko ba yi musulunci ba za a baka haƙƙinka kana da haƙƙi kana da haƙƙi za a baka haƙƙinka kuma za a tsare ka to me yasa waɗanda ba musulmi ba suke musulunci sharri saboda muna da matsalar sauti kamar yadda eh, shek abin na eh, zakir nai yake faɗa yake cewa babban mushkilar musulmai ita ce a sauti ba su da sauti ba a jinsu ba a jinsu ba su mallaki kafafen yaɗa labarai ba ba su da su in ma masallaci ne da kaji in ka zo wucewa ka ji sifika na ku ta mai maganin gargajiya ta fita to ba lasifika coci ba ce lasifikan masallaci ce lasifika coci sai dai ka ji tana wani amo amma ta masallaci ce za ka ji kuyi-kuyi-kuyi tana yi da me ke da maganin gargajiya zai tsaya a gefe to lasifika shi wannan ya karama sai ka ji ta tana dawowa cikin masallacin ta fita masallaci ba mu da sauti sauti bil ma'anar majazi wa bin ma'anar haƙiƙi duka ba mu da shi Allah Allah ka taimake mu Allah ka ƙarfafi rauninmu ya Allah ka tada komadar mu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu dawo zuwa ga alkur'ani komawa ta gaskiya Allahumma ruddana ila kitabikal azizi raddan jamila Allahumma ruddana ilaihi raddan jamila Allahumma ruddana ilaihi raddan jamila wadanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ba su lafiya Allahumma shfi maghdana warham mautana Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liayyimatina wa limashayikhina wa liman sabaqana bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا